Gwamnatin jihar Filato ta hana duk wani tattaki ko zanga-zanga a fadin jihar. Kwamishinan yada labaran jihar Filato Yakubu Datti ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don hana ɓata gari yin amfani da damar wajen gallaza wa mutanen da basu ji ba basu gani ba a zaba Mataki ne da muka ɗauka na ga cewa samun lafiyan nan da aka fara samuwa a Filato zai ci gaba don kuma 'yan tsaro sun lura cewa wayansu suna amfani da jerin gwano su kawo rashin zaman lafiya. shi yasa aka ce to daga yanzu dai za a yi kokari a roƙi jama'a a bar fitowa na jerin gwano kafin sai lokacin da muga abubuwa sun ɗan sauƙaƙa sosai tsaron gwamnati shine yawanci in an fara wannan sai ka ga abin ya zo ya zama ya shiga inda ma ba zato ba don kwanakin bayan da aka yi har gidan gwamnati aka shiga aka faffasa glass aka faffasa motoci har na yan jaridu to irin wannan abin ya nuna cewa akwai wayansu da suke so su yi amfani da irin jerin gwadon nan domin su kawo rashin zaman lafiya. Wannan mataki har zuwa wani lokaci za ku ba jama'a damar su gudanar da irin wannan zanga-zangar lumana? A wannan ba zai daɗe ba muna yi ne domin wannan halin da muke samu kanmu yanzu a Plateau kuma Allah ya da ba nan da daɗewa ba gwamnati za ta ɗaga kafa domin kowa in komai ya da lafiya kowa ma sai ci gaba da harkar. Ya zuwa yanzu yaya za ka bayyana zaman lafiyan da aka samu a nan jihar Plateau? Eh zaman lafiya Allah ya da eh, an samu zaman lafiya amma kuma sun cewa akwai sun da suke so su tuya abin su shiga da ra'ayinsu na siyasa na neman hanyar rabin zaman al'umma To yawancinmu mu a nan Filato muna son zaman lafiya shi yasa wani lokacin haka ɗauka wata mataki domin samun zaman lafiya. Kwamishinan yada labaran jihar Filato kenan Yakubu Datti. Yayin da wasu jama'ar jihar ta Filato ke ganin mataki ne da ya dace don tabbatar da zaman lafiya a jihar. Wasu na ganin hana zanga-zangar lumana zai tauye haƙƙin wasu da ke da ƙwararan koke da za su gabatar wa hukumomi. Kuda yake gwamnati tana ganin hanawa haka zai kawo karfafa zaman lafiya don kada waɗansu 'yan bata gare su yi amfani da wannan fitowa ana zanga-zangar lumana ana don su bata wuri amma kuma wani lokaci idan aka duba a wani bangaren a gaskiya akwai waɗanda suna ganin cewa fitowa a yi zanga-zanga na lumana haka shi yakan kawo lokaci a saurare su nawa ra'ayin bai kamata ba domin gaskiya mata sukan sa bakakin kaya domin nuna bakin cikinsu kuma matan nan sukan kai kukansu don gwamnati ya san da damuwarsu kuma ya share musu hawaye ya doka kuma mataki a hanyar da za a danna wannan abubuwa da ke faruwa wani lokaci akan samu matasa waɗanda suke shiga ko da rigan siyasa sai kiga suna zuwa suna farfasa wurare me ya kamata ta yi kada sa rigan siyasa ba ba siyasa muke zuwa ba ya kamata gwamnati in ma yana tsoro ya make sure yan menene jami'an tsoro suna nan su gan in wanda ya sa t na siyasa gaskiya kuma da shi gida. Wasu al'ummar jihar Filato kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan matakin hana zanga-zanga da gwamnatin jihar Filato ta aiwatar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.